stingy boyfriend that say women like money what else you see like your face mata ga mallaka kun gan shi na mallaka ne if your boyfriend is stingy saurayinki baya son baki kuɗi kun gan shi nan na mallaka ne akwai sabulu akwai na mara sannan akwai na matsi sabulu mara matsi za ki yi amfani da shi idan kina da aure mijinki kin san tiritirin shi ya yi yawa shine maryam shine zainab shine hadiza da za ki iya amfani da wannan amma the fact that kin amfani da wannan that doesn't mean you be treating your man anyhow it just makes them to be calm if your man is cheating on you you can use this kun gan shi sannan ga wani nan shi ma na mallaka ne za ki yi amfani da shi matsi zobe gari sannan gumba matsi zobe gari sannan gumba na mallaka ne idan kai ma ka sani kana son matanka ta mallake ka ba irin wancan mallaka na boka nake nufi ba fa idan kana son ta mallake ka daina yawo idan ka san kai yawon ka yafi karfin ka tiritirin ka yafi karfin ka kai ne shiga nan kai ne shiga nan kai ne shiga wani kai ma ka gaji amma shi ya riga ya tasiri a zuciyanka za ka yi sayan ma matanka ta yi amfani da shi in allah yadda za a dace za a dace za a dace sai wannan na ni'ima ne ga matanku guda biyar biyar ake sha biyar safe biyar rana biyar yamma za ta iya amfani da shi sai yaji kun gan shi yaji ne na maza na ƙara ƙarfin azzakari in ka san kai kana yin two rounds amma idan ka riga ka one round sai ka ga buranka ya koma ɗan kararrami za ka yi performing fa amma sai ka ga buranka ya koma ɗan kararrami in ka yi amfani da wannan za ka ga zai tashi yana nan yana jira kawai shi kawai kawai a ta jan keja ne kun gane wannan na ƙara ƙarfin azzakari ne kun gan shi na ƙarin ƙarfin azzakari ne ga ku maza idan kana son lokacin jima'i azzakarinka ya zama yana da ƙarfi ka bata yadda take so za ka iya amfani da wannan sai na ji ku huta lafiya. Mun hanyar da zai breaki miki zuciya ne my dear <laughs> you better go go first break his heart before he break your heart